يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا تقص أكنك اليوم رواتن جمال الآخر باين جرم الله صلى الله عليه وسلم shekara da bakwai ya yi daidai da sha takwas ga watan uku 2016 a karatun cikin littafin hannun masail fi sharhi muhtasar al-akhdari bid dalail akwai tambayi da ake ta yi dangane da biyu dan bidi a sallah da akwai wurare biyu da za mu karanta wannan to yana yawa karatun hannun masail kenan idan mun ce za mu karanta duk abin da suka rubuta yana lokacin zai kare za mu karanta ne daga ciki akwai sharhu al'afida a tahawiyya sannan kuma ɗaya littafin shi ne majmu'ar rasail wal masail bil imam ibn taimiyya. za mu fara da wannan sharhu al'afida a tahawiyya kuma ku yana da alaƙa da matsalan da kama mana nan wanda ya ƙara sallah a cikin sallah kwacin kwacinta sallan ba sai ga raka malai ta baci to akwai kwatankwacin matsalar da zamu wuce a nan wajen bin mai laifi salla ko mai yin babban laifi misali mashayin giya ko mazinaci ya kama na nan a shafi na 374 cikin sharhu al'aqida at-tahawiyya wannan bi tahqiqil albani kenan to muka fara da wancan matsalar cewa wa man zada fi salati mithlaha batalat salatu amma wannan kisan yana nuna ka cewa sallan bata baci ba anan shafi na 374 da yake kama na yadda magabata suke bin fasiki sallah inda an sa shi limanci shi ne ke cewa kazalika abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معيد ابن مسعود da wasu sahabbai sun kasance suna sallah bayan alwalid ibn uqba ibn abi mu'ayd shi wannan alwalid an jarabta shi wa kana yashrabu al-khamra ya kasance yana tiltilan giya hatta innahu salla bihim as-subha marratan arba'an har wata rana ce ya musallar sallar asuba raka hudu sun maƙala azidukum sai waiwai ce a ƙara muku ne a raka hudu ba ƙala lagun usurudun ma zilna ma'aka munzul yawon fi ziyada ce ai tintini mana cikin ƙari to wannan asar yana nuna maka cewa in ya inganta zai zama kenan masaloli biyu kenan matsalan farko as-salatu khalfal fajir sallah bayan fajiri sannan kuma matsala ta biyu da muke cikinta wanda ya kara a cikin sallah fiye da haka fiye da raka'a biyu ko raka'a uku sallan magariba ko sallah raka'a hudu cikin salatu zuhur ko al'asr sallan bata baci ba to dangane da tambayar da aka yi sallah bayan fajiri ko bayan mubtadi wannan mai al'aqida tahawiyya ce wa narasalata salata khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al yana da cin aqidun ahli sunnah wal jamaa nara salata khalfa kulli barrin bayan duk mai biyayya ga Allah ko kuma wa fajirin kuma fajiri in an sanya shi ne limami musamman lokacin da yake suna da tsari na limanci limami zaka samu shi ne babban limami a gari wanda yake jagoranci amma mu yanzu al'amarin sun tabarbare duk taku uku hudu biyar masallaci ne amma da aka samu limami na gaba da ke samu to ko da fajiri ne aka sa shi imami to ana bin shi wa man mata minhum ko kuma wanda ya rasu shi ma bar na fajira to sai kawo a cikin sharhin ya fara da hadisai amma daga cikin hadisan wansu ba su da inganci wansu kuma suna da inganci a shirk kala sallallahu alaihi wasallam sallu khalfa kulli barrin wa fajiri sallu khalfa kulli barrin wa fajiri mana yake cewa akhrajahu ad-diya al-maqdisi fi al-ahadith al-muhtara wa rawahu min tariq at-tabarani bi sanadihi an anas ibn malik bihi wa huwa isnadun jayyid mala al-bani yake cewa isnadin mai kyau kama haqqaqtuhu fil ahadith as-sahiha kamar da ya tabbatar da wannan cin silsilatul ahadith as-sahiha lamba da 1834 wa rawahu maqhul an abi radiyallahu anhu akhrajahu ad-darqutni wa qala maqhul lam yalqa aba hurayra to wannan sai zama isnadi munqati wa fi isnadihi muawiyah bin salih mutakallamun fihi wa qad ihtajja bihi muslim fi sahihi وخرج له الدار قطني أيضا وأبو داود مقبولا أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل بالكبائر في صلى واجبة تعالى نقول مسلمي إما أنا بيئيا كما با بيئيا أنا كو فاجريني كومي بيئيا قال الله كودا أنا أيكة من يلي مفكا wal jihadu wajibun alaikum ma kulli amiri to hakan an sa shugaba to ya zama jihadi tare da shi dole barran kana aw fajira wa in amila al kaba'ir amma shi wannan hadithin hadisi ne wanda yake mai rauni to sai ce fi sahih al bukhari anna abdullah ibn umar kana yusalli khalf al hajjaj ibn yusuf al thaqafi ce abdullah ibn umar yana salla a bayan hajjaj ibn yusuf kuma yadda suka siffata hajja cewa laisa bar bal ya kasance cikin masu yawan zubar da jini ne babban laifi wa kada ana subnu malik to sai ce wa kana al fasiqan zaliman haka yake rubuce wa kana al fasiqan zaliman satara na shida kenan daga sama shafi na 374 وفي صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقول شيء سيد البخاري أنه صلى الله عليه وسلم يصلون لكم لما سنة مصلى فإن أصابوا فلكم ولكم إن سنداتي كنداتي كما وإن أقطأوا أما إذن إمام يكسكري فلكم وعليه in shi ya zama ya yi bidiyan shi to bidiyan shi tana kan shi kai kuma da kai sunan ka dace shine yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum in aqta'u falakum fa lakum wa alayhi sai ce daga Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam qala shi ma hadisi yana da rauni sallu khalfa man qala la ilaha illa Allah wa sallu ala man mata min ahli la ilaha illa Allah yi sallah duk bayan wanda ya ce la ilaha illa Allah ko kuma ku yi duk wanda ya kasance shi musulmai akhrajahu darqutni min ya fitar da shi ta hanyoyi daban da ba ce hadithin da'if to sai ce i'lam rahimakallahu wa ya annahu yajuzu lirrajuli an yusalli khalfa man la ya'lamu minhu bid'a wala fisqa mutum ne ka ga masallaci baka san wata bid'a ko fasikanci tantar da shi ba to ya halatta kai sallah bayan shi bittifaqil ayyuka duk ko da imam ya yi da dama يونس أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لا يعلم منه بدعة wanda baka san wata bidiya tattare da shi ba wala fiskan ko kuma fasikanci bittifaqil a'imma dukkan malamai sun yi tibaki akan haka wa laysa min shart al-ihtimam an ya'lam al-ma'mum bi ikram al-imam sannan kuma baya daga cikin sharuɗan bin liman wai ba musu ya san aqidan imani laysa min shartil itimam ba daga cikin sharadin bin ba bin sallah tambayoyi menene aqidan shi shi a yake wa yake bi sallah ya qulu ma ta ta'tadi sai ta tambaye shi me aqidarka ce wannan ba shi daga cikin shari'a bal yusalli khalf al-mastur al-hal inda mutum musulmi ne kawai to shikenan ana sallah bayan shi walau salla khalf mubtadi'in yad'u ila bid'atihi ko da za yi sallah a bayan wanda yake murtadi yana bidi'a kuma yana kira zuwa ga bidiyar shi a fasik ko kuma kai sallah bayan fasiki zahirul fisk wanda yana bayyana fasikancin a bayyane wa huwa imamu ratib kuma sai aka yi dace ko rashin dace shine limami ratibi alladhi la yumkinuhu salatu illa khalfahu wannan ba zai yi kai sallah ba sai a bayan shi wannan kaman adake ka imamil jumu'ati wal idai gaban limamin juma'a kamar limamin idai idul fitri ko idul adha sai kasance ne limami kuma fasiki ne ko don bidiya ne wal imamu fi salatil Hajji bi arafa ko kuma a can arafa limami ɗaya ne yake jagorancin mutanen duniya gaba daya to ce fa al-mamu mai yusalli kalfa, kawai shi ma mu haka ne sallah bayan limamin da yake yana bidiya ko kuma yana fasikanci amma mu yanzu aka samu ga masallatai dai barkati a masallatan duk taku ne taku biyu masallaci ne idi kuma gashi na har za ka samu an samu ci gaba matuƙa sosai masha Allah har filin station ma masallatan idi a nan garin Jos har filin station ma akwai kamar gidajen mai guda nawa za ka yi kirga duka cewa masallatan idi wal imamu fi salati yace wa man jumu'ata don an sami irin wannan limamin shine limamin gari kuma kuna da masallaci daidai sai ka bar sallah bayan shi sallan juma'a ko sallan jama'a kalfal imamil fajiri cewa man taraka salata wa man taraka aljum'ata wal jama'ata kalfal imamil fajiri fa huwa mubtadi'un inda aktharil ulama' wanda ce shi ba zai sallah bayan ɗin bidiya ba kuma ya kasance shi ɗin bidan shi ne limamin gari gaba ɗaya kamar yanzu ka je kawai su ƙauyuka za ka samu masallacin su ɗaya to sai kai ka ce ba za ka bi shi ba kai ahalu sunna ne to malamai suka ce kai ma ɗan bidiya ne ba huwa mubtadi'un inda akthari ahli ilm a inda akthari ulama mafi yawancin malamai suka ce kai ma ɗan bidiya ne wasahihu annahu yusalliha wa yu'iduha ko magana mafi inganci haka za ka yi sallah bayan shi kuma ba za ka maimaita sallah ba fa inna sahaba radiyallahu anhum kanu yusalluna al-jumu'a wal jama'a khalfa al-a'immat al-fujjar wa la yu'idun domin sahabbai sun kasance suna sallah bayan limamai wanda suke fajirai ko ba ce suna maimaita sallah ba kama kana abdullahi ibn umar yusalli khalfa al-hajjaj ibn yusuf wa kadhalika anas ibn malik kama taqaddama yace wa kadhalika abdullahi ibn mas'ud رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة ابن أبي معين شين وند بك شين بيده وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعا يوم صلى ركع هدو سيتي أزيدكم إقارا مكني فقال له ابن مسعود ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة دون كنا بايا هنا صلى بايا وندا زي زبا فاسقي ko kuma sallah bayan wanda yake bidiya wa fi sahihi a cikin sahih bukhari anna usman ibn affan lamma husira lokacin da yan tawaye suka zo suka kewaye usman ibn affan salla bin nasi shakhsun to sai aka nada wani imami da fa sa'ala sa'ilun usman sai wani ya tambayi usman ibn affan innaka imamu amma yanzu da man kai ne imam وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة sannan kuma da ya sa shi limanci shi ɗan tawaye ne mutunan ɗan limami da zai kuma ne ce yabda aki inna salata min ahsani ma ya'malu nas ai sallah tana daga cikin mafi kyan abin da mutane suke yi da fa idza ahsanu fa ahsin ma'ahu in dai sun kyautata suka sun zo za su yi sallah to kai sallah tare da su wa idza asa'u fashtanib isa'atahu amma sun munanta to shikenan kan yi nisanci munantawa su to kaga yace inna salata min ahsani ma ya'malu an-nas fa idza Asanu yani fa idza sallu to shikenan fa ahsin ma'ahum yani fa salli ma'ahum yace wal fasik wal mubtadi to shi fasiki ko wanda yake bid'a salatuhu fi nafsihi sahiha shi akan kanshi sallan shi tayi to fa idza salla al-ma'mum khalfahu lam salatu to in dai sallan shi shi kanshi tayi to idan wani ya bi shi fa shi ma sallan shi tayi lakin innama kuriha man kariha as-salata khalfahu sai dai wanda zama suka kyamaci sallah bayan shi li'an al'amra bil ma'ruf wan nahy anil munkari wajibun domin umarni da kyakkyawan aiki da hada mummuna dole ne to sai zama dole ka mai umarni ya bar wannan bidiya domin da suka karanta sallah bayan shi saboda al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar to sai ce min zalika anna man azhara bid'atahu anna man azhara bid'atan wa fujuran to dama asali wanda zai bayyana bidi'a ko fajirci la yurattabu imaman lil muslimin ba a sa shi imam ratibi ga musulmai to fa innahu yastahiqqu at-ta'zira hatta yatub ya cancanci a mai ta'azir alƙali da tadda shi har sai ya tuba fa in amkana hijrahu hatta ya tuba kana hasana idza ya kaurace bai har sai ya tuba to wannan abu ne mai kyau wa idza kana ba'd an-nasi idza taraka as-salata khalfahu idan wasu ka bar sallah bayan shi wa sallah khalfahu wa khalfa ghairihi za kuma sallah bayan wani daban aksara dhalika fi inkaril munkar hatta ya tuba inda wannan zai tasiri har ya tuba aw yu'zala ko kuma a cire shi aw yantahi nas an mithli dhanbihi ko kuma mutane su daina irin abin da yake na bidiyoyi to fa mithlu hadha idha taraka as-salata khalfahu kana fi dhalika maslahatun shar'iyya in an bar sallah bayan shi ya zama akwai maslaha ta shari'a ke amma da sharaɗin ba malam tafut al juma'a juma'atan wala jama'a ya zama matukan ba sallan juma'a da za ta dinga wuce ka ko kuma babu sallan jama'a da za ta dinga wuce ka wannan musamman kaje ƙauyukan da masallacinsu za a ce masallaci ɗaya kuma akwai wuraren da yawa to matukan za su wuce ka to babu wata maslaha ka ce ka bar sallah bayan sai kai sallan haka yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhi yace wa amma idza kana tarku salati khalfa khalfahu yafutu al-ma'mum al-jum'a in ya zama kabar sallah bayan shi kuma sallan juma'a za ta wuce ka sallan jama'a ba za ta wuce fa huna la yutraku salatu khalfahu to babu wanda yake barin sallah bayan yin wannan limami illa mubtadi'un sai dan bid'a to kaga shi wani da suka cewa ahlus sunna ne a nan cikin sharhul aqidah bin ya ce ɗan bid'a ne kuma ka ci musu ka ɗauko sharhul aqidah bin tahawiya sai ka karanta ka gani da yawa kuma irin karatun da aka dora suke ce in ka je karka bi sallah karka ci yanka ma karka ci abubuwa da yawa da yana ce karkai karkai to ashe ashe bid'a ke dora mutane wa lillahi kuma dai kaga wannan littafin sharhul aqidatu tahawiyya a duniya sanannen littafi a gurin ahlus sunna ne to yace in dai zaka iya baraka iya sallah ba sai a bayan shi masallaci dai suke da shi kwal to kai ka ja gefe ka ce kana sallah kai kadai to duk wanda yake wannan fa huna la yatruku salata khalfahu illa mubtadi'un mukhalifun lis sahabati radiyallahu anhu sai wanda ya saba masa habbai kuma wanda yake dan bid'a shine ke wannan wa kadhalika idza kana al-imam qad rattabahu ulatu al-umur idan limami shi ma shugabanni ne suka sa shi kuma ce gwamnati ne na shi ko hakimi ne na shi laysa fi tarki salati khalfahu maslahatun shar'iyya kuma babu wata maslaha ta shari'a da za ta sa ka bar sallah bayan shi to fa huna la yatruku salata khalfahu ba za ka bar sallah ba shi ba za ka yi sallah din bali salatu khalfahu afdal ce wannan ma kai sallah bayan shi shi ne bi kuma da kadan da kadan zai ka samu masha Allah za ka yi canje su abubuwan da suke a masallacin da yawa kuma wannan an gwada da yawa an gani amma ka ce za ka ja gefe da shi kenan kai za ka yi shekaru ne ma ba ka iya canja komai ba amma ka shiga masallacin kai sallah tare da su haka yana kalma ɗaya kalma biyu hadisi ɗaya hadisi biyu da uslubi mai kyau ya kai samu cewa kana iya canja har wayansu bidiyoyin ma da suke a masallaci fa idza amkana al insanu alla yuqaddima mudhiran lil munkar fi al imama wajaba alayhi dhalik in ka samu daman karka gabatar da wanda yake bayyanar da bidiya to wannan ya zama dole kama nan masallacin a ce to lalle wanda zai yi limanci wanda ya kasance kubutacce barin bidiya za a iya yin haka amma wasu gurare sun riga sun sa imamansu su wanda yake shi irin su ne to in ka je irin wannan guri sai ka bi su haka ne amma akwai masallacin da zaka iya zuwa daban yi sallah ba nasu ba ta wannan ne wajibi a kanka to shine yake cewa fa idza amkana al-insanu allah la yuqaddima mudhiran lil munkari fil imama mudhiran lil munkari fil imama wajaba alayhi dhalik in dai ka samu daman karka gabatar da wanda yake bayyana munkari to wajibi ne akan haka lakin idza wallahu ghayruhu idan wani ne ya sa shi imamin ne ya zama ya zama shi ne limami walam yumkinu sarfuhu an limama kuma ba ka cire shi daga limancin ba aw kana la yatamakkanu min sarfihi an imama ko kuma ba ka cire shi daga wannan limancin ba illa bi sharrin a'zamu dararan min darari ma azhara min al-munkar sai dai ta hanya babba wanda za ta kawo shabi babba kuma za ta kawo cutarwa a cikin jama'a to shikenan fala yajuzu dafu al-fasad al-qalil bil fasad al-kabir in kace za ku tumbike shi da karbi zai kawo mafsada babba shi kenan lokacin mafsada babba ba ta zo ta busar da mafsada karama ba sai kasance a bar shi ci gaba da haka wala dafu a akhaffi dararaini bi husuli ba. ko kuma ka ce kana so ka busar da darar karami karamin cutarwa da kuma sai a kawo babban cutarwa da ya ce wannan sai ka bar shi a haka to har zuwa ƙasa da yake cewa wa? amma idan na filin jumu'ati in zai yiwu kai sallan juma'a ka yi sallan jama'a khalfal barri a bayan limami wanda yake kumbatacce mai biyayya ga Allah fa haza aula wannan shi ya fi min filiha khalfal fajiri da kai sallah bayan fajiri ya ce aula shi yafi wa hina idin fa idza salla khalfal fajiri min ghairi udhrin idan kai sallah bayan fajiri kuma ba tare da uzuri ba fa huwa mawdi'u jihadil ulama wannan malamai sun yi shahadi in sallaka ta yi ko bata yi ba minhum man qala yu'id wani sun ce to sai ka saki wa minhum man qala yu'id aha fa minhum man qala yu'id wa minhum man qala la yu'id wani sun ce ba zai saki ba to wannan yayi dogon magana dangane da wannan sai kuma yazo magana dangane da wanda ya mutu a cikin musulmai da shi ma musulmai suna mai sallah ko yana biyayya ga Allah ko kuma baya yi akwai kwatankwacin wannan maganar da shekul islam ibn taymiya yayi a cikin wannan majmu'ur rasail majmu'atul rasail wal masail an sa shi volum na hudu da na biyar ke to anan yake cewa al musalli khalfal fajiri wal mubtadi'u la yu'id shi shekul islam yana daga cikin wanda suke da ra'ayin cewa ba a sake sallah in kai sallah bayan wanda yake da bidiya ka ashabi a'zar wal jahili kamar wanda yake da uzuri ko kuma wanda yake bai sani ba yayin sallah bayan shi baya sake sallah yace hatta innal musalli al jumu'a khalf al fajr ikhtalafa an-nas fi i'adati salati malamai sun yi sabani wajen maimaita sallan shi shin zai maimaita ko ba zai maimaita ba wa karihaha aktharuhum mafiyancin malamai sun karhanta maimaitawa hatta qala ahmad ibn hanbal fi riwayati abdus man aadaha fa huwa mubtadi'un idan wanda ya maimaita imamu abba yana ce shi dan bid'a ne wa hada azharu alqawlayn ibn taymiya kuma yake cewa wannan ita ce magana mafi bayyana kai sallah sannan ka tashi kuma ka ce zaka sake sallar mutum dan bidiya ne to da yawa kuma ahalus sunna sun tafka bidiyoyin nan da yawa musamman lokacin wai sallama dai sallama biyu lokacin tana zafi sosai to da yawa ka samu wani suna maimaita sallah kai ba dan bidiya ne, sai dai kawai ka kara wa rahmatullah sai ga mutum ya yi tsaki ya tashi ya saki sallah ni a ne ja mu sallah kuma ganin ido na billahi la ilaha illa anan gwani ne sai ka samu kawai sun yi tsaki kawai sun tashi sun sake sallah to ba wa ana maganar sallama ɗaya sallama a wanda ma ka san ɗan bidiya ne to in ka bi shi sallah sai ka gane ɗan bidiya ne in ka tashi ka sake sallah imam Muhammad ya ce fa huwa mubtadi mutum ya zama ɗan bidiya kuma wannan yana iya faruwa misali kuma tafiya ne sai aka kaddamar da wani ya sallah to da aka ƙara sallar kawai sai aka ji cewa ku kawo kaza ku kawo kaza sai ka gane ba manhajin ahlus sunna yake ba shi kenan yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhi yace baraka sake ba saboda mai da annas sahabata lam yakunu yu'iduna as-salata idha sallaw khalfa ahli al-fujur wal bid'ah domin sahabbai ba sa maimaita sallah in suka yi shi bayan wanda suke fajici ko wanda yake bid'a sannan ce walam ya'murillahu ta'ala qattu ahadan idha salla kama umira bi hasbi istita'ati an as-salata kuma Allah mai gima daukaka bai umarci wani ba ko so daya idan mutum yi sallah iya yadda zai iya a ce mutum ya mai da sallah yace wali hada kana asahhu qawlai ulama da wannan ya zama mafi ingancin maganganun malamai anna man salla bi hasbi istita'atihi alla yu'ida in ya kai sallah iya yadda kai iya to baka maimaitawa mana in ya kasance ka bada cikakken rukuni da nutsuwa to ba a cewa ka sake sallah fi hatta mutayammim li khashiyati bard har ma wanda zai taimama dan tsananin tsoron sanyi shi ma ba a ce maimaita sallah wa man adima ma'a wa turaba ko da rasa ruwa ko da ya san turbaya idan sallah bi hasbi halihi ba ruwa ba abin taimama sai kai sallah haka to bara ce in ka samu ka sake wal mahbusu ko na za a daure shi shi ma baya sake sallah in dai yi ta haka tun bare sake da ba wa zawul azar annabira da kuma wanda suke da uzuri wanda suke nadir ake iya samu wannan uzurin wal mu'tada ko kuma wannan uzurin da yake an saba irin shi wal muttasila wal munqati'a yace la yajibu ala ahadin minhum an yu'ida as-salah bai wajaba ga kowanne a cikin su bai maimaita sallah idan salla al-ula bi hasbi istifa'atihi in dai kai sallan farkon nan iyayen da zaka iya iyayen da zaka iya to shikenan sallan ta tafi bi idnillahi ta'ala wa qad thabata fi sahihi anna as-sahaba sallu bi ghairi ma'in wa la tayammum lamma faqadat Aisha iqdaha ya tabbata cewa sahabbai lokacin da suka yi sallah babu ruwa babu taimama lokacin da Aisha radiyallahu anha ta yadda abun wuyanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarci wani ya sake sallah bal ablagha min hadha min zalika anna man man kana yatruku salata jahalan wanda yake barin sallah da saboda jahilci bi wujubiha ya jahilci cewa sallan wajiba ce lam ya'murhu bil qada annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ziyara ma fa amr wa ammar fa umar wa ammar lamma ajnaba lokacin Umar da amma lokacin da janaba ta same su to Umar lam yusalli shi Umar bai salla ba amma kuma ya birgima bayan kasa kamar yadda dabba take birgima kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su surama ba wa Abu Dharr lamma kana yujnibu wala yusalli shi ma Abu Dharr lokacin da janaba ta same shi bai salla ba ya jahilci wajabcin haka lam ya'muhu bil qada' annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce shi ya rama ba to haka ita kawo misalai rashin ramuwa ga wanda ya jahilci al'amari ya kawo mana misali na ramadan akwai sahabi adi ibn hatim shi yana cin abinci har sai ya bambance farin zare ne da bakin zare kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce shi da ya rama ba bai umarce shi rama azumin ba sai tafi akan haka sannan har yanzu ya ce wani musimu fi salatini wanda ke munanta tsalla daga tsallon ba ta yi daidai lamya amurru bi adati ma ta kaddama mina salawa tsallolin da suka gabata cancan annan sallallahu alaihi sallama bai umarce shi ya raba wannan tsallolin ba wallazi na sallu ila baitul maqdis bi makkati wal bi makkata wal habasha wa ghayrihima ba'da an musikhat bil amri bis salati ila al wa sallu ila as hatta balagahum an-nas lam ya'muruhum bi i'ada bayan da aka juya alqibla to wanda ba san cewa an juya alqibla ba sun ci gaba da sallah tsohon alqibla annabi sallallahu alaihi wasallama bai umarce su da su raba sallah don ne yake cewa kenan sallah bayan wanda ya kasance baka san halin shi ba ko kuma wanda yake yayi bid'a don kai sallah ba a maimaita sallah bayan shi mana sallan da gai kenan Allah mai gima da kuka karba wannan gurare guda biyu ce ya kamata lalle mu karanto su domin mutum ya kasance abinda ka sani da daɗin nan akwai malaman da suke cewa in karama fa to man ha imam Muhammad ya ce fa huwa mubtadi'un laysa ala sunnah to kenan sai mu dinga taka tsantsan da fata Allah mai gima da kuka datar da mu fi akira ina za mu dakata nan kenan insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومكينا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا ما أحيتنا ولا قوة منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا تمر أسوارك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله